Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkanku da wannan lokaci da fatan an wani lafiya. Muhammad Hafiz Baballa ne tare da Hadiza Kyari muke farin cikin kasancewa tare da ku yau Juma'a 11 ga watan Disamba shekarar dubu biyu da ashirin kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga kanin labaran duniya. To baballe hukumar abinci da magunguna ta FDA a Amurka ta fara kidayar kwanakin da suka rage yayin da take jiran amincewa ta ƙarshe domin fara amfani da allurar rigakafin cutar coronavirus wacce kamfanin Pfizer na Amurka da BioNTech na Jamus suka samar. haka kuma kusan rabin mambobi goma sha biyar na kwamitin tsaro na majalisar ɗinkin duniya suna shirin tayar da batun cin zarafin 'yanci a koriya ta arewa yayin ganarwar sirri da kwamitin zai a yau jumma'a sai kuma ma'aikatar shari'a ta amurka ta aiwatar da hukuncin kisa na baya-bayan nan kan wani fursunan a daidai lokacin da ake shirye-shiryen miƙa mulki abinda ba a taɓa ganin irinsa ba a wannan zamani kanin labaran kenan to a jamhuriyar nijar kuwa za ku ji mata yadda jagoran 'yan adawa hama amadu ya ɗauka dangane da zaben da ke tafe. mutanen nijar a sanfa kowa ya kamata ya tashi sai ina tambaya mutanen lumana afirka da sauran Farti da sun kake a yi canji su tashi sai a je zabe a yi zabe na canji haka kuma za ku ji cewa kungiyar kare hakkin bil'adama ta ƙasa da ƙasa ihrc ta kaddamar da kwamitin kare hakkin bil'adama a najeriya yaddar Allah muna ganin yanzu ne aka kamo gabar samun kubuta daga cin zarafi da mata suke gamuwa da shi na fyaɗe da ma cin mutunci daga gidan aure ma galibin su wanda da yawa mazan ba tare da sun san haƙƙin matansu ba kamar ma zaman bauta ai. sannan kuma za ku ji cewa ma'aikatar lafiya a jihar Filatan Najeriya ta bi sahun takwararta ta tarayya wajen kaddamar da sabon daftari da zai inganta kiwon lafiya da takaita mace-mace. bayan nan kuma muna tafa da shirin duniya amurka wanda mahmud lalo ke gabatarwa tare da wasu daga cikin rayun da kuka aiko mana to amma kafin nan bari mu fara da shan labaran duniya jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya bayanan da aka tattara na gwada allurar rigakafi na kamfanin pfizer tare da biontech se moderna da astrazeneca sun nuna cewa rigakafin nasu yana aiki wajen hana kamuwa da cutar coronavirus yayin da ake ci gaba da bin matakan fara amfani da su wasu kasashen asia na sa ran karban adadi mai yawa na allurar rigakafi ta farko australia ta samu kusan allurai miliyan 140 miliyan 53.8 daga AstraZeneca, miliyan 51 daga Novavax, miliyan 10 kuma daga Pfizer, sai kuma miliyan 25.5 ƙarƙashin shirin COVAX. Tana kuma fatan samun allurai miliyan 3.8 na maganin AstraZeneca a watan Janairu da Fabrairu na shekara mai zuwa, yayin da take shirin fara yin ayyukan allurai a watan Maris. Hukumar Abinci da Magunguna ta FDA a Amurka ta fara kidayar kwanakin da suka rage yayin da take jiran amincewa ta ƙarshe domin fara amfani da allurar rigakafin cutar coronavirus wacce kamfanin Pfizer na Amurka da BioNTech na Jamus suka samar wacce ta nuna za a yi aiki da kashi 95 wajen kare kamuwa da cutar ta COVID-19. Ana tsammanin hukumar ta FDA za ta ba da izini na gaggawa na fara amfani da rigakafin watakila nan da zuwa juma'a ko asabar bayan da wani kwamiti na musamman na hukumar ya kada kurar a fara amincewarsa a ranar alhamis shawarar ta zo ne yayin da a karan farko amurka ta samu adadin mutum dubu uku da ɗari ɗaya a rana guda na waɗanda suka kamu da cutar ya zuwa yammacin alhamis amurka ta samu akalla mutum miliyan goma sha biyar da digo biyar da suka kamu da kuma mutum dubu dari biyu da casa'in da ɗaya da suka mutu a cewar jami'ar john hopkins ma'aikatar shari'a ta amurka ta aiwatar da hukuncin kisa na baya-bayan nan kan wani fursuna a daidai lokacin da ake shirye-shiryen mika mulki abinda ba a taba ganin irinsa ba a wannan zamani kashe brandon bernard ta hanyar allura mai kisa shine hukuncin kisa na tara da hukumomin tarayya suka zartar bayan kusan shekara ashirin da aka jima ba a yi hakan ba ana kuma tsammanin za a aiwatar da wasu ƙarin hukunce-hukunce na kisa a cikin ɗan sauran kwanakin da suka rage wa gwamnatin trump bernard mai shekaru arba'in na daga cikin 'yan wata ƙungiyar tsegaru da aka yanke wa hukuncin kisa saboda samu da laifin kashe wasu matasan limamin coci biyu a texas a shekarar 1999 kotun kola amurka ta ki amincewa da dakatar da kisan fursunan wanda ya kasance saurayi a lokacin da aikata laifin da yawa daga alkalai daga shari'ar ta bernard da aka yi a shekarar dubu biyu sun nuna adawa da kisan kuma sun nemi gwamnati da ta yi masa sassauci a wata mai zuwa za a aiwatar da kisan lisa montgomery wadda ita ce mace kadai da ke jiran hukuncin kisa an samu montgomery da laifin kashe wata mata mai ciki ta hanyar shakewa ta kuma barke cikin matar ta fidda jaririn wanda ya tsira har ma yanzu ya zama saurayi. An jima kaɗan Hadiza Kyari za ta sake shigowa da ci gaban labaran duniya kashi na biyu kafin nan bari mu leƙa a ɓangaren rahotanninmu. A karan farko bayan da kotun tsarin mulkin ƙasa ta yi watsi da takardunsa daga sahun waɗanda suka cancanci shiga zaben shugaban ƙasa na ranar 27 ga watan Disamba. jagoran 'yan adawar jamhuriyar Nijar Hama Amadu ya sanar da cewa ya rungumi kaddara sai dai duk da haka ya yi kira ga magoya bayansa su fito a ranar zaɓe don kaɗa ƙuri'a. Wakilin muryar Amurka a Yamai Sulaimomu Barma ya aiko mana ƙarin bayani. a taron manema labaran da ya kira a ɗazu da hantsi a gidansa da ke unguwar yantala ta birnin yamai tsohon firaminista hama amadu ya fara ne da mai da martani ga waɗanda suka yi ta yayata labarin da ke cewa ya gudu daga nishar a ranar da kotun tsarin mulkin ƙasa ta fitar da sanarwar sunayen mutanen da suka cancanci shiga zaben 27 ga watan disamba yana mai cewa wannan tafiya ta ranar 13 ga watan nuwamba 2020 ya yi ta ne domin tattaunawa da wasu abokan hulɗarsa da ke waje a game da zaben gama garin da ake shirin farawa daga ranar lahadin da ke tafe madugun 'yan adawar ta nijar ya ce babu gudu babu ja da baya saboda haka ya bukaci magoya bayan jam'iyyun kawancen hamayya su fito runhunan zaɓe kwansu da kwarkwata lumana afirka yana cikin takara na deputy yana cikin takara na kanana hukumomi parti namu yana cikin takaran kenan ina so jama'a mutanen Nijar a sanfa kowa ya kamata ya tashi sai ina tambaya mutanen Lumana Afirka da sauran parti da sun kake a yi canji su tashi sai a je zabe a yi zabe na canji mutanenmu na Lumana su fito da karhi ba ce ku fito ku yi fada ba an ce ku fito ku yi zabe inda kun ka yi zabe ku saya sai an fito sakamako na gaskiya lokacin nan a kai shi inda ya kamata a kilga Hamamadu ya ce shida magoya bayan jam'iyyarsa ta model lumana za su yi nazari don tsayar da shawara a game da ɗan takarar da za su mara wa baya a zaben shugaban ƙasa da nufin samar da cikakken sauyin da ya ce 'yan Nijar na bukatar samun sa shekara da shekaru. Ba a yi abu ba yi shawara da kyau ba. A yi shawara tsakanin mutanen lumana. A yi shawara da duk mutane na alliance namu da fatu da suke cikin zabe ba tare da tarayya suke ba mu gani bisbillahi wane ne za a kama mishi da zai kai mu inda muke so tare da lokaci ya kai za mu gaya maka wace jam'iya ne za mu kama ma firmeto to ku tashi sai da allah ku tashi sai kar ku duba ake hamma bai takara ina cikin takara gobe da mu yi canji an so ba a so ba ina ke yi ku shugaban jam'iyyar ta don lumana na daga cikin mutane sha ɗaya da kotun tsarin mulkin ƙasa ta yi watsi da takardunsu a yayin aikin tantance waɗanda suka cancanci shiga zaben shugaban ƙasa na ranar 27 ga watan disamba lamarin da ake alakantawa da hukuncin zaman wakafin shekara guda da ya hau kansa bayan shafa shekaru kusan uku ana tafka shari'ar da ta shafi badakalar sayan jarirai ko da yake a yanzu haka yana ci gaba da musanta aikata wannan laifi Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. To madalla a gaida Sule Mumuni Barma, yanzu kuma ga Hadiza Kyari ta dawo da labaran duniya kashi na biyu. Shugabannin kungiyar tarayyar Turai sun cimma matsaya na tsaka mai wuya na rage fitar da gurbataccen hayaki da akalla kashi 55 cikin 100 a ƙarshen shekara goma idan aka kwatanta da matakan shekarar alif tara da casa'in, inda suke kokarin kaucewa wani yanayi mara daɗi da aka iya haifar da cikas gabanin taron majalisar ɗinkin duniya da za a yi akan yanayi a ƙarshen makon nan bayan tattaunawa na tsawon dare a taron su na yini biyu a brussels mambobin kasashe 27 a yau juma'a su amince da shawarar da kwamitin zartawa na eu ya gabatar na tsauraran matakai da za su samar da daidaito a tsakanin mambobin kasashen nan da tsakiyar wannan karni bayan da wasu daga cikinsu da ke dogaro da makamashin kol suka amince da ɗaukan matakan a ƙarshe Shekaru biyar bayan yarjejeniyar da aka kulla a Paris, EU na son zama jagora a yaƙi da ɗumamar yanayi. Amma duk da haka shugabannin ƙungiyar da gwamnatoci sun kasa cimma matsaya kan sabon burin ƙungiyar a karo na ƙarshe da suka haɗu a wata musamman saboda matsalar kuɗi da ƙasashen gabashin ke nunawa game da yadda za a samar da kuɗaɗe da yadda za a yi tafiya da samar da tsabtatacciyar iska Kusan mambobi goma sha biyar na kwamitin tsaro na Majalisar Ɗinkin Duniya suna shirin tayar da batun cin zarafin 'yanci a Kori'a ta Arewa yayin ganawar sirri da kwamitin zai yi a yau Juma'a. Wani yunkuri da zai iya fusata Pyongyang Kong bayan da Rasha da China suka nuna rashin amincewa da taron a cewar wani jami'in diplomasiya Amurka, Birtaniya, Faransa, Jamus, Belgium, Dominican Republic da Estonia sun faɗa wa takwarorinsu na majalisar cewa za su gabatar da tasirin take hakkin bil'adama da koriya ta arewa ke wa jama'ar ta kan zaman lafiya da tsaro na duniya a cewar wata wasikar imel da kamfanin reuters ya gani jiya alhamis da farko sun buƙaci a yi musu bayani a bainar jama'a game da batun daga jami'in kare hakkin bil'adama na majalisar ɗinkin duniya amma jami'an diflomasiyya sun ce rasha da china sun ki amincewa ofisoshin majalisar ɗinkin duniya na china rasha da koriya ta arewa ba su ce komai ba da aka neme su su yi tsokaci kan wannan al'amari tsakanin shekarar 2014 zuwa shekarar 2017 kwamitin tsaro ya gudanar da taron shekara-shekara game da take hakkin bil'adama a koriya ta arewa. Da Hadiza Kyari da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. yanzu kuma bari mu sake waiwayar rahotanninmu za mu kuma leka Najeriya inda kungiyar kare haƙƙin bil'adama ta ƙasa da ƙasa IHRC ta kaddamar da kwamitin kare haƙƙin bil'adama a Najeriya. A lokacin birnin zagayowar ranar kare haƙƙin bil'adama ta duniya da aka yi wa take da farfadowa cikin kyawun yanayi wato recovery beta kungiyar kare haƙƙin bil'adama ta ƙasa da ƙasa ta ƙaddamar da kwamitin kare haƙƙin bil'adama a najeriya domin ci gaba da ayyukanta na kare haƙƙoƙin bil'adama tsakanin ƙasa da ƙasa ba tare da samun wani ƙalubale ba wakiliyar halima abdurraub ta aiko mana da wannan rahoton Batutuwan kare haƙƙin bal'adama abu ne da ke jan hankalin ƙasashen duniya kuma ba a bar Najeriya a baya ba kan wannan lamari wanda ya kai ga kafa hukumar kare haƙƙin bil'adama a shekarar 1993. Abdullahi Bakoje Adamu shine sakatare janar na ƙungiyar kare haƙƙin bal'adama na ƙasa da ƙasa a Najeriya kuma ya yi bayani akan ƙaddamar da kwamitin ƙungiyar a ƙasar. Ai wannan kin ga shi akwai na ƙasa da kin ga iya haƙƙoƙin da za ta kare iya na 'yan ƙasar ta ce kawai wannan kuma tamu ta duniya ce baki baki daya wanda daga nan najeriya muna iya shiga makota har ma fiye da makotanmu kowace ƙasa duk wani memba namu da yake cikin wannan kungiya ta international human rights commission to a ko ina zai iya aiki da ya je ya nuna katin shaidarsa na shi dan kungiyar ce to zai iya yin aiki ba tare da wata tsangwama ba sannan kuma ta na ƙasa da ƙasa muna da dama za mu iya komai ne abin da ya dace na gaskiya bukatun mu masu haƙƙin su a dukkanin inda suke kuma a kowane mataki suke. Shi ma da Dalintin bere jagora ne kuma wakili na musamman musamman a kwamitin kare haƙƙin bil'adama na ƙasa da ƙasa ya ce kwamitin zai haɗa gwiwa da gwamnatin Najeriya wajen kawo ƙarshe ko rage matsalolin take haƙƙin bil'adama musamman ga marasa ƙarfi. Human rights is a universal thing, so we are going to be working in partnership with the Federal government of Nigeria to say that yes, most human rights violations are being, if not er-, eradicated, but minimized. Masu faɗa aji da dama sun halarci bikin kaddamar da kwamitin kare haƙƙin bil'adama na ƙasa da ƙasa ƙarƙashin ƙungiyar. Kazalika sarkin bare-bare mazaunan Abuja Alhaji Muhammad Abu Abubakar wanda kuma shi ya wakilci Shehun barno ya mika sakonsa ga al'ummar Najeriya. Sako na ga al'ummar Najeriya farko dai su yi hakuri game da abubuwan da yake faruwa duk mai hakuri insha Allahu zai kai ga cin nasara a karshe. Ba wani bambanci game da dan Najeriya kabilu ko addini. Mu 'yan kasa ne uwa ɗaya uba ɗaya muke babu wani abun da zai raba mu. Wasu mahalarta taron sun tofa albarkacin bakin su. Sunana Hajiya Aisha Muhammad wannan kungiya da yardar Allah muna ganin yanzu ne aka kamo gabar samun kubuta daga shin zarafi da mata suke gamuwa da shi na fyaɗe da ma cin mutunci daga gidan aure ma galibin su wanda da yawa mazan ba tare da sun san haƙƙin matansu ba kamar ma zaman bauta ake yi. Ko kaddamar da wannan kwamiti zai yi tasiri ga yaƙi da matsalolin take haƙƙin bil'adama a Najeriya. Barista mai nasara Kogo Ibrahim ya ce. Za mu danganta ta da sashe na ɗaya da sashe na biyu da sashe na goma sha hudu na tsarin mulkin Najeriya. Waɗannan sashe-sashe sun yi magana cewa Najeriya yantattar ƙasa ce tana da kuma hurumin kanta. To ƙasar da take da yancin kanta a ƙa'ida na diplomasiya da dokokin duniya ba ka iya zuwa ƙasar su ka sanya irin wannan kwamiti na bincike. Amma duk da haka kuma ya yi daidai wannan kwamitin bincike da aka sanya domin idan muka ɗauki sashe na goma sha tara na tsarin mulkin Najeriya to ya yi bayanin hurumi guda biyar. Hurumi na farko shine ta yi muradin kare yancin 'yan ta. Na biyu kuma ta yi muradin kare 'yancin bakaken fata da kasashen afirka ta yi kokari ta yi zama ta shiga a dama da ita a harkoki wanda yake ya shafi kasashen duniya to dole zai bi su kuma zai yi tasiri saboda muna da ofisoshin jakadanci a duka waɗannan kasashen da suke mambobi kuma ta nan wurin zai iya shafa yadda tsarin mu a matsayin mu na 'yantattar ƙasa za ta zama da kuma yadda tsarin harkokin siyasa da dangantakar mutar diplomasiya da harkokin tattalin arzikinmu. Halima Abdullahi Murya Amurka daga Abuja, Najeriya. Najeriya. A gaida Halima Abdurra'ub, to har yanzu dai muna Najeriya inda ma'aikatar lafiya a jihar Plateau da ke arewa ta tsakiyar kasar ta bi sahun takwarar ta tarayya wajen kaddamar da sabon daftari da zai inganta kiwon lafiya da takaita mace-mace a kasar. Zainab Babaji Gareki. Ma'aikatar lafiya a jihar Plateau ta bi sahun takwararta ta tarayya wajen amincewa da sabon daftarin da zai inganta kiwon lafiya da takaita mace-mace a kasar. Daftarin wanda aka sabunta shi a shekara ta 2019 kwararru a harkar lafiya ne da suka hada da na ƙasa da ƙasa ƙungiyoyi masu zaman kansu da ƙungiyoyin addinai da na al'umma ne suka sake tsara shi wanda a cewar su ya duba matsalolin da ke ɓangaren kiwon lafiya tun daga karkara zuwa birane da samar da kayan aiki da wayar da kan al'umma matakan kariya daga cututtuka. Kwamishinan lafiya a jihar plato Dr. Ndamlar ya ce daftarin ya haɗa kan dukkan masu ruwa da tsaki ne don cimma ingantaccen kiwon lafiya wa 'yan Najeriya. Dokumen ne wanda ba a gefen lafiya kadai ba a da ana saya a gefen lafiya kadai ba za a duba waɗansu ministry da suke ba mutane sun ci abinci mai kyau sosai zai ba mu lafiya mai kyau environment za su fada mana inda abin da za mu yi an sabtace shi zai sa mutane musamman lafiya mutane education mutane information duka an haɗa mu together za mu iya yi abin da zai sa mutane su zama cikakken lafiya. Sakataren hukumar lafiya matakin farko a jihar Plateau Dr. Livinus Miyapkop ya ce su ma jama'a suna da gudunmawar da za su bayar wajen samun lafiyar iyalansu. Abu ɗayan da kowa ya kamata ya gane cewa gwamnati ba za su iya yi su kaɗai ba. To shi yasa yanzu muna so mu zo na mu ga yadda za mu tuntubi kamfanoni ne da su ma za su shiga don su yi taimako. Shekaru goma da suka wuce population namu ba da same da yanzu ba. So mutane suna karuwa shi yasa muka kira kowa idan mutane sun sun gane zai zo mana da sauki Ƙungiyoyi masu zaman kansu musamman na ƙasa da ƙasa na da tasiri wajen gudanar da ayyukan kiwon lafiya a Najeriya. Madam Eze Chukuma da ke aiki da ƙungiyar The Challenge Initiative a jihar Plateau ta ce masu ruwa da tsaki da suka hada da hukumomin gwamnati da masu zaman kansu da haɗin gwiwar 'yan jarida daga tarayya zuwa ƙananan hukumomi ne za su tabbatar da aiwatar da abin da daftarin ya kunsa Ita ma Madam Esther Amos da ke wakiltar ƙungiyar Breakthrough Action a Najeriya Najeriya ta ce suna aikin taimaka wa jama'a ne ta yadda za su fahimci samar da lafiyar kansu. Muna ba da tsako na tazarar haihuwa tarin fuka da kuma zazzabin cizon tsoro. gasken shine mata da yawa suna mutuwa a rashin sani a breakthrough action tana nema ne jama'a su gane game da kiwon lafiyansu a bangare guda kuwa reverend shehu luka ya ce daftarin na da kyau amma ba nan gizo ke saka ba wannan rubutu da aka yi mai kyau ne amma abun ban takaici a najeriya musamman shine masu ilimi za su yi aiki amma ya zo kan aikatawa sai ka gaba abin gaskiya duk wani zarafin kuɗi da aka yi na budget daga federal government a sa committee domin idan ba haka ba aka bari manyan aikin gwamnati kuɗin nan aljihunsu zai koma su wadatar da gidansu talaka kuma suna mutuwa ma'aikatar lafiyar ta jihar plateau ta kuma rantsar da kwamitin da zai tabbatar da aiwatar da tsare-tsaren da daftarin ya kunsa zainab babaji muryar amurka daga jos a nigeria A gaida Zainab Babaji da wannan rahoton. Kada manta wannan shirin na zuwar muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron matashar mu ta biyu Afirka kan mita 200.5. Baya ga haka a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na intanet a hausa.com ko sashen hausa.com domin samun labarai da dumi su. To yanzu kuma sai shirin duniya Amurka. Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin duniyar Amurka. yayin da kasashen duniya ke ci gaba da daukan matakan daƙi da cutar coronavirus wani mataki da kwararru da dama suka yi ittifaki a kai shine takunkumin rufe baki da hanci na taimakawa matuka wajen dakile bazuwar cutar a tsakanin al'umma ku sai dai wannan mataki na amfani da takunkumin ya jefa wani rukunin mutane cikin halin kakanikayi musamman idan suka tashi yin mu'amala ta yau da kullun da sauran jama'a wannan rukunin mutane ba wasu bane illa kurame ko bebaye domin takunkumin baya bari su kalli labban mutane domin fahimtar abin da aka faɗa dalilin kenan da ya sa wata ƙwararriya ta kirkiro da wani takunkumi mai ratsin da za a iya ganin bakin mutum yau kan wannan batun shirin duniyar amurka na wannan mako zai nazari a kai sunana mahmud lalu. Linda Schatz jagora ce a shirin yare ko harshen bebaye a jami'ar Cornell da ke nan Amurka. A lokacin da annobar coronavirus ta barke bata yi tsammanin cewa takunkumin rufe baki da hanci zai iya haifar mata da matsaloli da dama ba. Schatz wacce aka haifa da lalurar kurumta ta fahimci cewa ganawa da mutane sanye da takunkumi abu ne da zai yi matukar wuya a gare ta. To kamar shat sama da Amurkawa miliyan 48 na fama da wani nau'i na larurar kurumta kuma suna fuskantar irin wannan matsala tata. Communication uh, ta ce za a iya aikawa da sako ta hanyoyi da dama kamar ta hanyar amfani da alamomi na fuska ba tare da an furta magana ba kwatsam sai ga shi takunkumin rufe fuska ya toshe wannan hanya ɗaya wacce ake iya zantawa da mutane waɗanda ba sa amfani da tsarin yaren kurame da amurka ke amfani da shi to hakan yasa zuwa kantin sai da magunguna ko na yin cefane ya zama abu mai matukar wuya ga masu larurar kurumta ko bebaye saboda fuskokin masu kantunan duk a rafa suke. Those individuals who are Kamata ya yi waɗanda ke aiki a irin waɗannan shaguna don suka fahimci cewa mutum baya gane maganar su sai su amfani da basirar su su zama masu haƙuri su yi tunanin menene ya sa mutum baya fahimtar maganar su. Anne McIntosh, farfesa ce a Jami'ar Maryland Global Campus, tana kuma fama da larurar ta kurumta ita ma, ta kuma kirkiro da wani takunkumin rufe fuska na musamman, wanda zai ba da damar a rika ganin bakin mutum. Wannan shine takunkumi na farko da hukumar kula da abinci da magunguna ta FDA a nan Amurka ta amince da shi. shekaru da dama da suka gabata macintosh ta yi tunanin kirkirarsa bayan da aka yi mata tiyatar gaggawa a lokacin ta zo haihuwa abin da ya kama daga masu jinya likita da sauran ma'aikatan asibiti har zuwa mijina dukkansu sun saka kayan tiyata ciki har da abin rufe fuska hakan ya hana ni samun dama karanta labbansu domin na fahimci me suke faɗa. to yar kofar da aka bari a jikin takunkumin wacce za a iya hangen bakin mutum kan ba da damar karantar abin da mutane ke faɗa da kuma yanayin fuskokinsu babban abin lura a nan shine asibitoci na buƙatar wannan takunkumin rufe fuska kuma tun gabanin barkewar wannan annoba bebaye kan fuskanci kalubalen fahimtar likitoci amma halin da aka tsinci kai a yanzu ya ƙara dagula al'amura uh, za iya kwashe kwanaki makonni ko ma watanni jariran da aka haifa ba za su ga wani yayi murmushi ba saboda kowa na sanye da takunkumin rufe fuska wannan zai iya kawo cikas wajen shakuwarsu da sauran jama'a da masu kula da su. To alkalaman da hukumar lafiya ta duniya da WHO ta fitar sun nuna cewa kusan kashi biyar na adadin al'ummar duniya wato kusan mutum miliyan da da shida na fama da nau'o'i daban-daban na larurar kurumta kuma za a iya amfana matuka da takunkumar rufe fuskan wanda zai ba da damar a rika ganin labba da fuskokin mutane masu ware da haka ne muka kawo ƙarshen shirin duniyar amurka wannan mako sai kuma wani mako idan allah ya kai mu yanzu kan a madadin maxim moskalkov da julie latest gresham ni mahmud lalo ne ke cewa mutara wani makon idan allah ya kai mu. To a gaida Mahmud Lalo, yanzu kuma sai ra'ayin da kuka aiko mana ta hanyar imel. Za mu fara ne da sakon Usaini Alhaji Umar Fa'eba Gashuwa, wanda ya ce Allah kawo mana karshen cutar coronavirus kamar yadda kawo mana karshen cutar Ebola a Najeriya da ma duniya baki daya. Sai sakon Babandi Mamman Bandi da Magaram, wanda ya ce Assalamu alaikum ya Hausa. Don Allah ku bani dama domin kira ga 'yan uwana matasa kwana biyu ya saura za a jefa kuri'a a zaben ƙananan hukumomi a jamhuriyar Nijar. Matasa ya kamata mu kiyaye yada jita-jita musamman ta social media domin galibin masu aiki da social media matasa ne ya kamata mu kiyaye. Tabbas akwai matukar buƙatar mahukuntan jihohin Kaduna, Katsina, Zamfara, Sokoto da Niger da dukkanin jihohin arewacin tarayyar Najeriya su ƙara ɗaukar nagartattun matakan kare rayuka da dukiyoyi. Sako daga Aliyu Usman taka lafiya birnin Kebbi. salam voa hausa da fatan kuna lafiya allah ya sa haka amin haba shugaban mu ta najeriya muhammadu buhari wallahi ci gaba da zuba ido kana kallon yadda 'yan bindiga ke ci gaba da yin garkuwa da mutane domin neman kuɗin fansa a jihohin taraba da kaduna da zamfara da katsina da filato wallahi abin turne da allah wadai ganin yadda lamarin satan mutane ke kara yaduwa a kasanmu ta najeriya allah dai kyauta na gode biyu ya hausa sako daga ibrahim musa wada barikin ladi jihar plateau najeriya sai kuma sakon haruna abdulmumin mai gwado doguwa da ilyasu ibrahim kedi dan bushiya wadanda suka ce assalamu alaikum sashen hausa a yau muna so ne mai kira ga 'yan uwan matasa 'yan social media musamman na jamhuriyar nijar cewa kada tsananin kaunan wani ɗan takara ya sa ku rika wallafa abubuwan da suka wuce gona da iri a shafukan ku kar ku saka kanku a cikin wani hali saboda yawanci idan ka gama kokarin ka aka samu nasara to ba za ka sake ganin su ba sai su bude ku da hayaki don hakan ta faru a najeriya allah ya mana ne kyau madalla yanzu kuma bari mu je ga zangon shirinmu na ƙarshe wato labarai a takaice. da allurar rigakafi na kamfanin Pfizer tare da BioNTech SE, Moderna da AstraZeneca sun nuna cewa rigakafin nasu yana aiki wajen hana kamuwa da cutar coronavirus. Australia ta samu kusan allurai miliyan 140, miliyan 53.8 daga AstraZeneca, miliyan 51 daga Novavax, miliyan 10 kuma daga Pfizer. sai kuma miliyan 25.5 ƙarƙashin shirin covax tana kuma fatan samun allurai miliyan 3.8 na maganin AstraZeneca a watan Janairu da Fabrairu na shekara mai zuwa yayin da take shirin fara yin ayyukan allurai a watan Maris. Hukumar Abinci da Magunguna ta FDA a Amurka ta fara kidayar kwanakin da suka rage yayin da take jiran amincewa ta ƙarshe domin fara amfani da allurar rigakafin cutar coronavirus wacce kamfanin Pfizer na Amurka da BioNTech na Jamus suka samar. To masu sauraro da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu baki ɗaya. Sai kuma an jima da misalin karfe tara da rabi agogon Najeriya, Nijar kamar da Chadi. Za mu sake dawa da wani sabon shirin idan Allah ya yarda. Yanzu a madadin Hadiza Kyar wadda ta taya na gabatarwa sai kuma Julie Leathers Gresham da ta haɗa mana shirin da ma injiniyan mu na yanzu ni Muhammad Hafiz Baballe da ke cewa mu tara a shirinmu na dare idan Allah ya kai mu yanzu kuma sai a gyara zama a saurari shirin yau da gobe.